Tun kafin daminar ta shekarar 2022 ta faɗi, masana yanayi sun yi hasashen samun ambaliyar ruwa mai tsanani, wanda wannan ambaliyar ruwa ta yi barna tare da haddasa rasa rayuka da dukiyoyin al'umma, wanda ya haura irin wanda ya faru a shekaru goma da suka gabata, wato na shekarar 2012. duk da cewa hukumomin kasar sun alakanta wannan ambaliyar ruwa da canjin yanayi da kasashen duniya ke fuskanta gwamnatin kasar ta nuna alhininta kan irin barnar da aka samu ministar jin kai da kare faruwar ibtila'i ta najeriya sadiya umar faruk ta ce gwamnati ta tallafa duk waɗanda wannan bala'i ya shafa a inda ta ce kasar ta yi asarar dukiyoyin da kudinsu ya kai sama da dala miliyan shida To a kan dai wannan hasashen da muke magana wanda ita World Bank ta yi mana ana magana dala biliyan uku zuwa dala biliyan tara. Amma shi eh, medan ah, abin din analysis din ne dala biliyan shida da uri abinda aka ƙasa ta rasa ta fannin ah, gonaki amfanin gona ah, masana'antu ah, da sauransu wani wanda wannan ambaliyar ruwa ta bara ya shafa ya ce tallafin da ake baiwa al'umma ba kasafai yake zuwa gun waɗanda abin ya shafa ba ya ƙara da kokawa kan yadda gwamnati ta kasa yin wani shiri don kare faruwar ambaliyar ruwan sunana amir muhammad harbo daga nan jihar Jigawa da ke arewacin Najeriya. Ganin yadda abubuwan suke faruwa na yanayin salon matakan da ya kamata a ɗauka na hannuwar hakan har yanzu gaskiya babu abin da yake a fili musamman ma daga ɓangare na gwamnati wanda a nan yankin da nake a jihar Jigawa kusan babu wani abin da yake a bayyana cewa ana yin ƙoƙari wajen magance abin da zai iya zuwa ya dawo musamman a wannan shekarar. komai gwamnatin najeriya ke yin kan hasashen ƙara samun mummunan ambaliyar ruwa a daminar bana yanzu dai abinda na farko abinda muka yi shine mu fitar da wannan report na biyu kuma wannan abu ne na haɗa kai da gwamnatoci na daban-daban a gwamnatoci daban-daban da gwamnatin tarayya da ta jihohi da ta ƙaramar hukuma da ma'aikatu daban-daban waɗanda suke da wannan hurumin dole za a zauna a haɗu a ga yadda za a iya magance ko kawo sassaucin faruwar wannan abu da ake hasashe na wannan shekara. Jihar Jigawa dai ita ce aka ayyana a matsayin jihar da tafi kowace samun wannan matsala ta ambaliyar ruwa a bara. Alhassan Bala, murya Amurka, daga Abuja, Najeriya.